This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. To assalamu alaikum masu saurare barkamu da safiyar yau asabar 28 ga watan Satumba ga labaran mai karantawa Ibrahim ka almasi Garba. rundunar sojin isra'ila ta ce ta kai wasu hare-hare jiya jama'a kan hedikwatar abinda ta kira kungiyar ta'addanci ta hezbollah a dahiye da ke gefen birnin beirut inda ta kwantar da gine-gine tare da cillo jibgin hayaki a saman birnin a wani bayani da aka yada ta gidan talabijin rundunar sojin isra'ila ta ce harin ya auna abinda mai magana da yawun rundunar ya kira cibiyar ta'addancin hezbollah wadda ya ce da gangan aka gina a ƙarƙashin wasu gine-ginen zaman iyalai a tsakiyar da hiye majiyoyin sojin isra'ila sun ce an gaya ma amurka duk da kai harin ta sama to amma sakataren tsaron amurka leo Easton ya ce amurka ba ta da masaniya gabanin harin kuma ba ta da hannu a matakan sojin da isra'ila ke daukawa a beirut sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken jiya jama'a ya ce akasarin kasashen duniya da ke kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a wannan makon a ta bakinsa sun yi allah wadai da ƙazamin yakin kwace ƙasa da rasha ke yi a ukraine sannan ya yi kiran da a tabbatar da cimma zaman lafiya mai ɗorewa bisa ƙa'idar majalisar ɗinkin duniya abu mai muhimmanci wajen samun zaman lafiya mai ɗorewa a cewar blinken shine a matsa lamba ma iran da koriya ta arewa da china wadda ma mai kujerar dindindin ci a majalisar su daina samar da makamai ciki har da bindigogin atilare kayan aiki da sauran hanyoyin taimako waɗanda shugaban rasha vladimir putin ke amfani da su wajen wargaza gidajen 'yan ukraine da tasoshin wutar su da kuma tasoshin jiragen ruwan su shugaban ukraine volodymyr zelensky wanda ya zo nan amurka don ganawa da shugaba biden da kuma 'yan takarar shugaban kasa kamala harris da donald trump ya faɗi a jawabinsa na kulle yomin a jiya jama'a cewa ya gabatar ma amurka shirin ukraine na yin nasara a yakin hukumar leƙen asirin amurka a wannan makon ta jaddada cewa har yanzu rasha da iran da kuma china su ne suka fi kowace kasar waje kokarin karkatar da tunanin masu kada ƙuri'a a amurka gabanin zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan oktoba ofishin daraktan hukumar bayanan sirri na ƙasa ya bayar da rahoton cewa rasha ce ta fi kowaccensu yin shishigi inda take amfani da na'ura mai manhajar tunani ta ai da adireshin yanar gizo na bogi wajen yin wasu abubuwa don amfanar donald trump sabanin rasha china ba ta yi yunkurin tsuma baki kai tsaye ba a zaben na shekara ta 2024 sarah cook wata manazarciya mai zaman kanta wadda ta kware kan harkar bayanai ta ce wannan kafa kafar da china ta yi ya biyo bayan wata gawurtacciyar matsaya da aka cimma ne tsakanin jam'iyyu biyu a washington game da barazanar da gwamnatin china mai kama karya ke yi jiya juma'a rana ta biyar a taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya ƙasashen duniya sun ci gaba da gabatar da jawabai wani sa'in zafafa ko masu jan hankali yayin da ya juya kan rikicin ƙasar shi da mayakan falasɗinu irin su hamas da hezbollah Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ƙasar shi na samun nasara a yaƙi da waɗanda ya kira 'yan ta'adda da kuma iyayen gidansu na Iran. Ya ce babu wani wuri a Iran da doguwar hannun Isra'ila ba za ta iya kaiwa ba, kuma haka abin yake a game da ilahirin gabas ta tsakiya. gabanin jawabin firaministan na isra'ila sai da firaministan slovenia robert golob ya yi kira ga isra'ila da a kawo ƙarshen zub da jini da kuma wahalar jama'a a ɗau matakan da za su kai ga sakin mutanen da aka yi garkuwa da su sannan a kawo ƙarshen duk wata mamaya shi kuwa firaministan tanzania kasim majaliwa majaliwa ya buƙaci majalisar ɗinkin duniya ne da ta maida harshen swahili a matsayin ɗaya daga cikin harsunan da ake amfani da su a majalisar musamman ma babban zauren ganin yawan masu amfani da harshen. a halin da ake ciki kuma shugabannin kasashen afirka sun ce yaƙi da cutar malaria a nahiyar na matuƙar fuskantar matsalar rashin kuɗi saboda rigingimun da duniya ke fama da su da kuma tasirin da sauyin yanayi ke yi kan batun shugabannin afirka sun haɗu a wannan makon a birnin new york na amurka a bayan fagen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya inda suka yi kiran da a ƙara ƙaimi wajen shawo kan matsalar rashin kuɗin yaƙi da malaria wanda suka ce idan ba haka ba al'amarin zai iya mayar da hannun agogo baya na tsawon shekaru gwammai a nasarar da aka riga aka cimma a yaƙi da cutar a nahiyar. Kungiyar shugabannin Afirka ta yaki da cutar malaria alma a takaice ta shirya wani babban taro a wannan makon a birnin New York inda ake karo na 79 na taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya. Ciyaman ɗin kungiyar kuma shugaban ƙasar Gini Bisau Umaru Sissoko Imbalo ya yi jawabi a wannan makon a wurin taron na birnin New York inda ya ce. We stand at a critical crescent in the fight against malaria multiple the treatment reserve. Shugaba Mbelu ya ce muna wani lokaci fa mai sarƙaƙiya a yaƙi da cutar malaria akwai matsaloli da dama da ke buƙatar kulawa kuma dole a ɗau mataki da sauri don ganin hanyoyin ceton rayuka daga malaria sun ɗore. Wannan na da matuƙar muhimmanci saboda niyyarmu ita ce ganin bayan cutar malaria a Afirka. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na a bari ya huce baba da fatan an waye garin yau lafiya <laughs> lafiya limi to a wasu kwatanci kake ji yau kai kuma eh eh kwarai kwa abin da nake to <laughs> ai an riga ka <laughs> To baba ban sani ba me ya ja hankalinka ko kuma me ke daukar hankali a wannan makon. eh to a wannan mako ne babu wani babban abu da ya wuce wannan babban taro da ake yi na majalisar ɗinkin duniya wato taron shekara-shekara da ake wanda mm. Ah, da wannan shekara ake na cikon 79 kuma kasa an faro ne a farkon wannan mako. gaskiya ne eh, har eh, shugabannin kasashe suna nan suna ta gabatar da jawabansu akwai inda hankali ya karkata akwai kuma hmm. inda ake hasashe akwai kuma inda ake roƙe-roƙe da dai sauransu eh, lallai ne ka wato gaisuwa da roƙo iri eh to gaskiya ne tun da kaga yanzu za a ce ko da aka zo taron ana tunanin hankali zai karkata akan irin wato yanayin da ake ciki a gabas ta tsakiya da kuma tsakanin rasha da ukraine da sauransu to sa'an nan kuma kamar yadda kuma aka yi shi shugabannin kasashen mu na nahiyar afirka suna suna ta mika kokon bara na cewa lokaci ya da za a ba su dama a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya yau wato wannan shine babban abin da ya fi jan hankali su ainihin shugabannin afirka waɗanda suka riga suka yi mm. jawabansu a wannan lokaci to ah, da kuma irin bukatar su yadda ka faɗa kokon bara da suka je da shi abin nan taimakon ana ta samu ana ta samu ana ta samu misali baya ambaliya da aka ce an samu daga maiduguri hmm. amma cikin wasu da aka yi hira da su talaka sun ce har yanzu ba su gani sun ji amma ba su gani a kasa ba to kaji wannan hmm. ah, irin abubuwan da ya kamata shugabannin mu suna mai da hankali a kai kenan hmm, idan an kai kokon baran da an samu to a yi kokari a bari kuma ya wurin talaka shi ma ya yi dariya to haka an gaskiya ne baba hmm. to baba kamar yadda muka saba ah, bari mu wato shiga bangaren mu na sada zumunci inda kuma kullum mukan fara da taya murna da kuma jaji haka wato a ɗaya daga cikin abokan aiki zahar din Sani Funtuwa. Hmm. Eh, a kasan tsohon wakilin mu ne a jihar Katsina. yauwa yanzu kuma yana nan har yanzu a gidan rediyon jihar Katsina. Shi ne zai angwance fa? a shi ne hmm. zai angwance. Lallai. A gaskiya saboda haka <laughs> muna taya din Sani Funtuwa wato murna akan ɗaura auren da za a yi wato da kuma amaryarsa Fatima Suleiman Maska. za a ɗaura auren ne baba a yau asabar din 28 ga watan satumba wato na shekara ta 2024 da karfe 12 na rana a masallacin marigayi alhaji shehu maska da ke lamba 106 titin zaria wato zaria road kenan hmm. a funtuwa ta jihar katsina to da fatan Allah ya sa a yi lafiya kuma Allah ya albarkaci wannan aure da kuma ba su zuriya ɗaya ba haka kuma muna wato isar da sakon taya murna zuwa ga wato ɗaya daga cikin manya-manyan masu sauraren mu wato kanal muhammad dole eh, kanal muhammad musa dole mai ritaya hmm. shi kuma Ah, kaga wato eh, abin gana jami'in soja ne ah, wanda Allah ya sa ya gama da wannan aikin lafiya ya yi ritaya shi ma shi ke auren shi a ah, shi za shi zai aurar dai ko zai ba da aure a shi zai ba da aure Allah sarki eh shi zai aurar da yarsa a da zahara didi ya ritaya biyo a a shi wannan ai dattijo ne ai kanal kanal kanal Muhammad Musa dole eh, to muna taya kamar na kanal Muhammad Musa dole da kai da iyalan gidan Alhaji Tijjani Abdullahi Kamal a bisa ga ɗaurin auren da za a yi na yarsa shi wato kanal ɗin wato aisha muhammad dole wadda aka fi sani da ajeje allah ya sa na faɗi daidai da kuma injiniya muhammad zaharuddin tijjani wanda shi ne angon nata shi ma dai auren za a daura shi a yau din asabar a 28 ga watan satumban shekara ta 2024 a wato rukunin gidajen gudan gwaji kwatas ko kuma masallacin juma'a na rukunin gidajen gudan gwaji kwatas da ke birnin kebbi babbar fadar jihar kebbi da ke arewacin najeriya da misalin karfe 1 da rabi na rana tare da fatan waɗannan aurarrakin Allah ya sa a yi su lami lafiya kuma Allah ya sa an yi a cikin sa'a ya kore shi tsakanin su ya ba su zuriya ɗaya ba. Amin sun amin. to alai murtala yau ina kokarin in mika wasu ta'aziyya ne wasu wasu yan rashe-rashe ne da aka yi a eh, kwanakin baya da ma watanni da farko ina mika ta'aziyya zuwa ga mai martaba sarkin yarbawan kumasi wato alhaji muhammad aliyu alawo hmm. da ma limamin yarbawa da baba addini na yarbawa da baki ɗayan fadawan sarkin yarbawa na rasuwan wato ɗan uwan sarkin yarbawa wanda ake kira alhaji abdulaziz wanda aka fi sani da layisi wato allah masa rasuwa a can gida ilori allah kuma ya sa an yi ta'aziyya an yi jana'iza an yi komai to muna fatan allah ji kansa to sai kuma wannan ta'aziyya zuwa ga iyalai da yan uwa na malam lawan wanda allah ya masa rasuwa a shekaran jiya alhamis a unguwar fadama da kuma iyalai da 'yan uwa da abokan arziki na alhaji ahmadu modibo wanda shi ma allah ya masa rasuwa a kumasi wato makonni biyu da suka wuce a unguwar kan tudu to akwai ta'aziyya kuma da zamu mika ma sarkin shanu kuma na kuma suke nan kuma hakimin kan tudu wanda Allah ya ma yan uwansa wato yayaninsa mata biyu kenan ya musu rasuwa eh, watannin baya hajiya rabi wato matan malam bawa a tamal mai makarantar adabiya da kuma hajiya gado wanda mijinta na cikin manyan yan magazin a kuma su kenan to don Allah ya musu rasuwa a cikin ɗan lokaci don haka ya ce yana gode wa jama'a da suka zo suka taya shi wannan wato jaje wanda allah ya jarabce shi da shi mm. musamman al'umman unguwar kan tudu inda yake zama hakimi kenan da kuma al'umman kumasi ma baki daya musamman sarakuna na kumasi mm. da sarkin bargu da sarkin yarbawa alhaji muhammadu aliyu alawo da sarkin fulani alhaji yusuf wato amadu kenan da 'yan american base da sarkin fadan sarkin yarbawa da kuma sarkin samarin garin kan tudu wazirin yarbawa to da fatan waɗanda suka rasu allah ji kansu ya sa sun huta To amin sun amin baba bari kuma mu isa da sakon filin a bari ya huce da fatan alkhairi zuwa ga Aminu dan inda mai nika gandu da ke sakkutan Najeriya da kuma Abdul Aziz Mr. Kunya shi ma a sakkutan Najeriya sai Isa Lawan girgir magajin garin girgir a jihar Yobin Najeriya da Aminu Adamu Malam Madori da Abubakar Kawo girgir sai Sa'idu Abdullahi da Maturu da Yusuf Bazuka mai leda gwalallo da tukur harka jau da Mudassir Sani birnin Kebbi ta jihar Kebbin Najeriya da Baba Gana Alhaji Dambuwa Unguru da kuma Alhaji Muktari Yarima sarkin telolin sarkin Fika Fataskum da Alhaji Hamisu mai kayan miya gashuwa da Alhaji Gambo ringin mai yankan farce gashuwa da Sani mai lange-lange ya wuri a jihar Kebbi da Bashir Mamman dan Inna Kadisau da Nazifi Ibrahim rugar Malam Shagari sai Sanusi Maɗate da Magaram da isu makeri maɗatai da iliyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka da kuma musa malam indu kazawai da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya. to sai kuma wannan gaisuwar abar ya huce da ta fito daga hajiya suwaiba amadu wato daga unguwar daga a ghana kenan wacce ta ce tana gaida yan uwanta da dangi daga gusau tarayyar najeriya da farko gaisuwa zuwa ga alhaji buntari da alhaji isa sai kuma antinta hajiya meri da hajiya safiya da zainabu da kuma hajiya rabi da baba ali da dukkan iyalan baba alhassan a layin su ko layin besu ne a gusau mm. eh, to gaisuwan ya so ba bake don to wannan gaisuwa kuma zuwa ga alhaji murana a garin sawam da kuma alhaji adamu bayawa shi ma unguwar sawam da kuma alhaji sita idris dukko shi kuma yana unguwar wato afira suke na a nan sawam da fatan sun tashi lafiya kuma suna saurare a cikin koshin lafiya amin to baba kamar yadda muka yi wa masu sauraron mu alkawari a zamu kawo wa masu sauraron mu cikamakin hirar da muka yi da shahararren mawaki a wato masana'antar fina-finan hausa ta kannywood da aka fi sani da adam hassan na gudu wadda muka fara a makon jiya tare da fatan za a karkaɗe kunnuwa domin a ji ƙarashen wato wannan tattaunawa da muka yi da Adamu Hassan na gudu. Fifita, fita, fifita mini shayi, sassaita na ji sanyi, ki sanya mini lona madara. Fifita mini shayi na ji sanyi. sauraro da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da wato Adamu Hassan na gudu wanda shine babban bakonmu a yau a fagen wake-wake inda gashi dai ya rera mana waka na farko wanda ya ɗaukaka shi a wannan harka ta wake-wake. A bayan ka rera wannan wakan akan cewa ah, ku mawaka ko kuma wanda suke wannan harka ta kani kuna da ubangida to kai kana da ubangida ne ko kuma dai a haka dai kai ne ubangida na kana. Mm, to ai ba wani malamin da bai da ubangida bai da malami ana da ubangida kuma ubangida na sanani ne wanda wanda yake masana'antar na baya da shekara ashirin ya san wane ne ibrahim danko shahararren makaɗi ne kuma mawaki wannan shine ubangida na wanda nake alfahari da shi har yau har kuma gobe irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka to alhamdulillah gaskiya fagen nasarori na samu nasarori da yawa daga cikin nasara ta farko wanda har gobe nake alfahari da shi shine a lokacin da na fara harkar nan ban san kowa ba kowa bai san ba Allah ya bani ɗaukaka na samu ɗaukakar da daga nan har wajen Najeriya ba ƙasa in akwai bahaushe kaje insha Allahu in bai san da ba ya san sunana in ya san bai san sunana ba ya sani hmm. ah, na samu nasara ta sanin jama'a kamar a cikin gida Najeriya gwamnoni da yawa sarakuna da yawa watakila gashi har ma na samu sarauta a dalilin wannan harka da Allah ya bani daukaka a ciki hmm. kuma dalilin haka na je na sauke wani farali na farko wanda shine daukaka ta farko da na samu na je saudiya na yi aikin hajji na sauke farali kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ce in ka samu dama da mm. minista a ilahi sabila ko ka je ka sauke kuma na sauke to wannan nasarar guda biyu su ne manya-manyan nasarori na a rayuwa wanda har gobe ina cin wannan gajiyar wannan nasara kamar yadda nake ciki yanzu haka ne to bayan haka wani a cikin ka wani waka ne ka yi wanda ya yi fice sosai bayan wannan waka ta fifita mana shayi da karira gaskiya kusan zan iya irga miki waƙoƙi sama da guda ashirin inda lokaci zai bamu dama wanda babu wata waka wadda ba ta yi fice fiye da inda ake tunani ba in na faɗa mm. wanda ya san lokacin ya sani in kika ɗauki fifita mana shayi akwai su irin zarafi mm. zarafi a da ƙauna akwai irin su madafa da dai sauran waƙoƙi ga sanar irin su riƙe gwaninka ga sanan waƙoƙi ne masu to yanzu dai a rera mana ɗaya a ciki wanda in ka rera mm. a studio kowa ya san a wannan waƙar to a ko ta waƙa wanda da ita ma ina son ta a zuciyata riƙe gwaninka ka sa sha'aranka kada ka bar shi a baya Zuciya ta samu sukuni tun da na yaba hali, ka ji da kai nake kar da ka tsallake, ka gana burina. Hassan Naguru kuma kaji kaji fafutukar da aka yi a bangaren waka ka san an ce daban kowa kaga ya kai wani ya kai wani yawa ya faru daga wani wurin haka ne yawa aikin mutum an ce ya bar shamar kai to amin sun amin to baba yau zan baka labari to eh, amma dai kar ka yi dariya to shike in ka yi dariya to kai za su bi jin haushin ka ba ni ni da na ba da <laughs> na ba da labarin ba jin haushi da don da dariya <laughs> wato baba na'am wai labari ne zan baka na shagon gobir to eh wai wani ne wai shi shahararren dan dambe ne mm. ba gobiri shago shagon gobir wanda akan ce ba ardan tasha a'a to wannan dai kai aka kai faɗa ni dai ba ni na faɗa ba haka da ji ada cewa to shi dai shagon gobir wai shi yana tutiya wai shi ya ya eh, duk wani dan dambe da duk wani eh, mafitini eh. da ke kasar gobir ya kai shi kasa mm. don haka shi bai tsoron komai na'am eh to sai aka je irin ran nan sai irin dan abin nan ta kai su birni haka to can sai ya haɗu da wani dan damben turai eh irin dan damin na na boxer aka ce ma abin eh, eh, eh, ah, to kai ana nan ah, abinka da kaddara ina ga ko ta kashi ya da mm. dai ta kashi kai ko shagon gobe ruwan shi su zuciya gare su da sauransu kawai sai juyo kai ya za ka yi mun kaza kaza kaza a ah, kan kace ko ba sai faɗa kawai murtuƙe ba sai kawai sai sai tunda kowa na tuce shi dan dambe ne sai kawai aka ce to a buɗa kawai aka buɗa kawai a sai aka buɗa mm. nan take tunda ka san dan dambe ne yara zaren da yake daure hannun shi da eh, nan take eh. kai ba ni ba ni ba ni ba eh, aka bashi zare ya daure hannu ya nade hannu mm. ya nade hannu ka san dambe mu na gargajiya da hannu nawa ake ba hannu ɗaya ba hannu ɗaya ne ɗayan daga ake sama haka eh eh haka ah, kawai in gaya ma sai ya ba bature shi ko damben tura ka san hannu biyu ake sannan ka san akwai dabaru kuma ko eh ba jira ake ba rurutu ake ah, in gaya ma bature ya samu shagon gobir da gaya ba ya ta sami kulli ta ko ina shagon gobir kulli yake ji ta <laughs> kulli yake ji na'am <laughs> tuna ba suna ta da wani eh. abokin shi sunan shi ba ya eh. ce mai to bayan an daito an ka dan raba an ka abin ga sai ko ku kai a duba an gaya ma ko ina fuska nan ta yi kololo nan nan wannan ya yi haushi da sai ya ce mai kai ko ba ya ce ka amma dai ba mutanen nan da suka kattin nan da suka abin sun kai takwas ko kuma kai baka ko zo ka shiga mini ba sai ce wallahi ba su kai ko bi ba su kai mutum guda na wallahi ce kai duk mutum guda na yabi waɗannan ruwa kulli haka sai ce wallahi mutum guda ne sai ce to shikenan na ban ma Allah amma dai dan ya dame in ɗauki takalma na sai ce to ai kai ba dare ba ne rana ce muke ya ce au shi wai da rana ne muke yin Allah da ya sha kulli eh, gaban ya gama tura ya je shige masa wai ba gobe in ka gama tura to kaje kaje ka shige masa za mu daga da anan saboda na ga Juli malama Juli tana daga mana hannu saboda haka anan za mu ja birki sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Baba Yakubu Bakeri Murtala Faruk Sanyin na ke mana fata alkhairi da fatan lafiya da kuma koshin lafiya da wadata. shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudun ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe